جاء أن سبب الكفر بني آدم وترك وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب باب أنك يا ما جاء قوك أن سبب كفر بني آدم nanti adamre kafra gun sababunga wa tarkihim adi itokenga mana adi ken sababunga ay wa sababi tarkihim adi ken sababunga dinahum idinanga ni tauhidin dina huwa alghulu kenni kemparandangenyei fi salihin sorosirundi idan hadamaren mun nan kafirago ado ina dinan togono dina kebe gani tongun dina nga tauhidin nga gelli agaganta sababuntu شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كم كم هلويا كم هوندي na tigana ndange haqqende anna hon kanuna tigana manga danga ken pandi ken kan prandange nyugwas masalan anna isa tigana jaki lagaru manga ken prandange nantane alla remenya walla anna faren tigana tiga lagaru manga rawara alla palasinga walla sere wanke maga kan ni sere nyi anna ken tiga nandangi mangara wara faren palasinga lagaru mangara kamanigan kagun kine idan kene kan kan parandangai kan parandangai nya hakene ke tiganden iwatin kadangani al-ghuluwu fil madah kan jakkin den hillandin kan nan kai al-ghuluwu fil qadah nan kan parandangi serella katundenda abonondindenda waybeyendi masalan isa alayhi salatu wassalam allah komenyana farenyani annanti sasa nan kan parandanga manga ti jenere menyen waliyau billah walla fare sallallahu alaihi wasallam na qonina bununi lagaru mangati kay fare mehti watni kedangane kan parandange masalan nasaranunga ikemperandange isa di alayhi salatu wassalam ikemperandange na jati migatini allah remmeñen migatini allah sikkandiñen yahudunun kaga iga kemperandange na isa alayhi salatu wassalam na waibana bonondi migatini jeni remmeñeni ama maryamu jenana gareñeni idan harangumu kum manin diro ke de kemprandange ida yi sakinya degere agama kinya kebedi hillandu gumu manin diro ke gagadi kemparandange gagada bonondina yang kandi palasa palasa geuti kebe idan kemparandange mbanen ciki hada mare menga kafir na gunu na hon kanu buru lagaru manga kemparandanga di wala na hon kanu buru lagaru manga kemparandanga di amma manin cigi hadamaren mun koni ga kafiragu ado di dinan togono kenna ikem e parandangi soro suru nyed ni kinya degere yi igama kinya degere kebeya ni kinya alla parasinga walla ni dangin danginde alla parasinga hadamaren mun kafiragun cabagun ni kiyai dingira so angara ga angara ni dinan ganta soro magano ngai gem e parandangiya ida hono akinya palasa an nyini de gume maganonga ida ten kinya palasi go ku de gume ta ke munda iwalu mun kam manonga igam parandang de gume kibaren walla almami nyugo maganonga igam parandang ken kibarendi do ko almamin ta ke munda walla to anan kompolla kay go maga kunta dine imme kam igam parandang kun kibarendi di o ku gama ho mu ko ay kempeti dinaya anga nyini kunta ho gabe tu dina dina bucinna tadi sere suntano tara ke dina kinyi gampanga anna honna tunadi idan kemparandangen be hakene ke tongunya nu soro suru nganonga onta kenna karni soro suru an kawa walle palasi be oni wara kem palasiya anzilu nasa fi manazilihim ando daronta kebe gani kefara ado daronta ko be gan kawa wa walla nonga la ifrata wala tafriqa kebe gani sere sere kana an gan kawa palasi be o an Allah non kenya ni adinul wasatiyya salama undina kenya ni dina na gandu gan kenga dina su ga dawutuna duna di imma annani ifratu ngama ga kemparandange ngama ga walla tafriqu ana harati na hon kolina ora palasi ga ngani nan tereng igatu sere sina te iru dua kamma kemparandange ñugandiradi igati sere suina ke bidian pasoa kamma kemparandange ñugandiradi idan ko kuncukohumanten barintenga baka tongonga tongonka barintenga bakkiya tongun barintenga bakkiya ido tongun tamenyini kolla bane de abada to ngunni kannanga addinul wasatiyya dinan na kandugan ke kengan islam agun dinanga angani palasi be ananga lerenye angan ta palasi be antan kinyanondi anga palasi be antan yang kandina ureranga ananga langa jelenga beya idan nukusu anga daga maka kemparandangi serego kibarendi na kanu dangi hakke maga nyam maga balonga agoyi maga seron koni dangi hakke ga maga nyam maga balonga gara siren kanu kanu an yi kala allah kala rasul allah ti afarenta anyi kuno gonde agana bugu kenna gari me hakrallandu kota sakina na riji bandi maka utai ma sau an gara siren kone o kone ka dingira so a gafi kala allah kala rasul aten kanonga tongunya ni kenga tongu tamaga angara koni o kone amma a aganari da an palle koyai idan tani shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ati kebe ga sigi hadamaren mun ga kafir nago ado igadi dinan togono dina kebe ga ni dina terengontenga dina kebe ga ni dina nagandugantenga anta kemparandangini hodi anta haratin hogadi ken dina manin ci gara togono ken niya iga kemparandangi soro sirundi idan falhadar kulla alhadar no mo gonto mogontuwa on maga ken parandange soronni parti pinya na duna di lenki o kula ke parti adi an ka ga parti be di hari ndai garenya dan ka tiya kita asuni kan prandang ibana ne kyal nda wa do ma anda ro garen di kotam be mona kan bangan di meda a kuno on nu nyodo kunta parti hari ga ne to ngundi no kuba yo kunti hindi atanni o on nunyo ku inda to ngundi no kuba utu maka bara silamin peti partin kibariya silama gonni kannanga ton kibare nyen na ke parta din do silama peti kenga silama ton na do kenye silama ka dinai amman ke daga nya hota ku do to hadorwa walla kenga ku gren ni partin ni ke o jamu yan ni o da handa san عز وجل <clears throat> يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقول الله على الذي كان قننا عز الله تبغى غلبنا ننا ya ahlal kitabi ya kitabe dunkono kitabe dunkono ni kannanga qur'anu gani giri yahudu don nasara yahudi anu kitaben kini akengani tawratunga nasara anu kitaben kini akengani injulunga allah tu ya kitabe dun konu la taghlu kama kem parandangi fi dinikum aga batiyen nogondi aga nogondi yere dina keni kannan kagaye golle nyen yere ay fi amalikum wa fi ibadatikum la taghlu da kama parandangi yere amana jin awarne qur'ana de dengira nyugo amana ni tugadenye awarne qur'ana ni nokuygo amana ni kannan qara golle qawatun mukhlisina lahu din otrimani alhala aga kungani gollen kalasane alla dangan idan fi dinikum ani kannan ngare kenni gollenye arubate alla ta kitab kama qem parandangi aga gollen nogondi aga baten nogondi kama qem parandangi warni nasara nun ken prandangi iti isa ni allah remmenye allah sikandin kani gadi ikunna ifratun dabarnonga yahudu nun kala tafritun dabari igada haratin dabari ga ken parandange iti isa ni jeni remmenye ama maryam na agarian idan allah bi sugiranti mbugu ken ken parandange nogondi nasara nun ambugi ken parandange nogondi yahudunu nan bugu ken parandangen nogondi illi katta kannan kagai addinul wasatiyya dinan naganduganke ina isa nya kannan kagai alla kome age fare ina isa nya kya imma ifratun nabari ko nasaranu tafritun kagan ma dabari ko yahudunu kem palle tunkanti ala kulli hal muallif agen pere walakin ogana ayanu kittimman ni kem palle tunkanti wala taqulu kitabe dun kono kama kono ndi ala allah alla kama illa alhaqqa maganta tungu kala tungu bana koni alla kamma tongunni kannan kaxaye alla tini bane ñegati bana nyen bat kamanen paxiganni ye kada koni kenga yakentimaxa kada koni kenga lemmentimaxa kada kone kenga kama ho koni allah kama maganta tungu anati yakawa Allah maga anda garen koni anati lemma maga anda garen koni awa ngana taba farun kaagi anda garen tagai gadi idan allah da kankarin ka to allah kene ke nanti wala taqulu ala allah illa alhaq kama koni ndi alla kamma maganta tungu kono de ranga mun da garen citanga masalan ogana pisere go mendi nanti dara da kenya ke hagati sasa ati nda ga suma me kama garlanga aya go nga dumbunu mo misali daru sanga tampinne go nyere honu ya go ndumbadi parce que hiya an ko rijuko eti nyango leti tuma li kam mo honne idan de sere anyi menta mun da garen tagana kam mo ga no go dumina garen nan Allah kam ma ha aga simmende daru kubenu go butu honne to ngunyam bi ga anji kuga hiti kebe an ko ni diga me heti an na ratu man no gonde wajibi an buta wonne an nya kame sere sui kenta ko ni nan tamma sabar an cabar ntenye ni amma hada mare men nyana nga wajibi an buta wonne idan kempo ku menu ya kam mo waga no ga dungene o ku me ha kenti manten nan kite amma Allah wa junta kendi kama ko ni ndi Allah kam ma ga tungu. ko anyi me ga ntamu ne na gare sitanga mo gombe maga gare sita alle maga dunya sere kana gare sita kebe ga tira warja kan danya na da garan sita alle alla ti ke bana ne warja kan na kan dunya hota ne kebe ga ti alla sikan walla ga isa na walla ga hotana kusu ko man tan na kutuna so allah kamma garan to nyen kusuya kem palle tun kante innamal masihu annama masihu ya isa benu maryama isa maryamu renyugogani agati isa maryamu renyugongani ada kati nasara allah kati kunga nanti maryamu allah remme ibnullah benu maryama isa maryamu renyugongani isa kebeya nasara nundi kita kem ati rasulullah allah ke farenyani yahudu nun kadi takken kita kubenu gati nyani ke fare ka heti kun kadi takken kita heti idan sagandenya kun wa hakada sagandenya nasara nun kubenu allah allah are mehe amani idan binu maryama kenna sagandenya nasara num bana kamma rasulullah kenna sagandenya yahudun don nasara num tukomanten kamma innama kebe hakene konati adatu hasir walla sigatu hasir allah haygatiya isa honi aheti hohondambinneya maganta allah ke faren baneanita sorebe gana bugu ken ke farnaxudi ta allah da gare ko serebe ndabugu ken kay farnaxuri nanti duxe fareñani jeniremme anda gare ko ani kan nan kaxa alla xe fareñani ama bugu ken noxonde antaba ka noxondixa maduna gangiri isantañana alla remmei maduna gangiri antaba ka xe fare xa xe fareñani ken taba kadi xadi wadah ken palle ati wa kalmatuhu a kalmañani isay xadi allati kalma kebe alqaha gada warandi ila mariam kata maryamu ya alla kalmanya ni isa ya agada warandi kata maryamu ya aga koni halle mo gombe ke kitabe sharhunga nanti maryam jibril anda hutande nya iran kampendi ako santa kinye farjunga isa tage gelli kenye idan kebe ha kene ke ya kirada saganden ya yahudu nun kam magadi warni kunta kalma he jeniren men yani allah ti kalma nyani gara horandi kata maryama e kunti a jeniren men yani tun kan tigadi wa ruhun ado yonkiyani isa ya minu gella ken allah yonki tagantonga yonkiyani isa ya gelli allah yonki tagantonga ko agaro ku yonkinun taga mogonɓe isa ga yonki allah subhanahu wa ta'ala da ga taga kenya mogadi ayati nanti kute ni isa gella allah nga mana isa yonki ken yonka gella allah yonki tonga ada dambin pe kata bi mani ta ko ya isa na alaihi salatu wassalam ko allah te wa nafakhtu fihi min ruhi kam palatun kan te fa aminu billah ahli kitab katongondi ti allah ya wa rusulih ada allah kefarunga katongondi ti allah kamaga hukken parandangi nanti honaremmeya kamaga ken parandangi ka nanti hohetage fare ananyage fare ñani katongondi ti allah agantongondi ti age farun cusukahumantenga wa hakada ila garani muhammad ya sallallahu alaihi wasallam qur'ana ka kebe kammaga tongondi tagai wala تقولوا thalatha kamarati isa be hay kene ke ya alla sikandi nyani kamaga ken kon intahu qahate bakaten diga me konne maga khairan lakum agana hate bakake diga me konne maga ken ga dangani khairi ay amma agana ke diga me konne nya ga dangani mani ay intahu yakun khairan lakum kam palle innama allah ilahu wahid annama allah honi batikamaneyani batikamane keɓe gani baneya wa hakada a bane gani tongum batikamanenga subhana sennaunga allah dangani an yakuna lahu walade lemme ñadangani a senontenni lemme ñada warni naga sinte kenñan patajini katta lemmenga bada timmanteñani allah ya sennaunga dangani lemme ñadangani ken palle tunkante

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عيسى عليه الصلاة والسلام aranta balla inya kome alla dangani kome kebe ga alla batta isa ranta balla ken nasara nu nyamtini alla re minya na kunna na kunda amma isa imme aranta balla sogonu bane duna no nanti inya kome alla dangani alla in buga alla koma isaranta kenga isaranta balla inya kome alla dangan walal malaikatul muqarrabun malikati benu ga kata alle kun kara di darje urginta khusui i qaranta balla inya kome alla dangan isaranta balla malikanu ta balla warni ahlu kitabi bane diga menyi kata kunye amma kahir nu ngamu hilla kapano tanano ngaku benu ga malikanu qaga bata alla ga rakenko isa ranta balla malikanu kagaranta balla aha montale be ga tarini kompen nogondi kenyallana balla agana barawayangan katayngalla ken palle ati waman yastankif an ibadatihi wa yastakbir yemme be gana barabaka allah baten maga agana dundaragu fasaufa yahshuruhum ilayhi jamia walla kengaye fasayahshuruhum ilayhi jamia occinne allah subhanahu wa taala awa kuncukahumanten kappame ya katta idu ya qiyaman kota awi korosinini tugati gollunga fasayahshuruhum mana fasayajmauhum occinne awi kappame ilayhi ya jamian idammancugu sukahumantenga igana kangame biranbe fa amma alladina amanu wa amilu salihat amma kubenogara golli surun nabari idan lamaran ka wanda bari na golli surun da bari sayafihim ujurahum alla wa kuntu gana ibara jonti manta wa tuna kinya anti tonyana wa yaziduhum min fadlihi awi jidin gadi galli fa songon ta na arjanna kinya arjanna ka be gollum banera gantanon tagani dangan وأما الذين استنكفوا واستكبروا أما يمو بينوغا برا ألا باتين إذا دندرا بكا ألا باتين مغا فيعذبهم عذابا أليما ألا وكن يندن قتنا يندن قتنا بيغني ممن دانا أوي يندن قتنا يندن قتنا بيتوغنجي وتسن منا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا inta bi sallemma kita allah tana ken hide mana inta de mandara tana kita allah tana nga ken yang kan kata nyon tono bakimen mana inta bi sana kita ken hide mana na khairin kinya inta de mandana ka kita ken yang kan kata nyon tono bakimen dokan tabuda fal hadar kull al hadar hada men nga nyonya umma ka ken parandanga akibarendi isa hakene suran kan parandanga akibarendi allah subhanahu wa ta'ala gara ko ayo manume kono dangani سورة النساء كاميرو تامرو باني كاميرو تامرو هلو كاميرو تامرو سيكو كوايو سيكينا كي حقيقة بانغان دو دانان وندقى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا قال قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم حتى كانوا يجلسونها أوطابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي ونسي العلم عبدت شكرا idan o aga buga aya keberi sharonana rahimahullah ati balaw dantanto aro dantanto kunga do batte hanan ni kannan qaya angana kemprandang ina serebe jakina kinya palase agama kinyanonga ampe gara garen da bare pes kanda kinya dingai ama nonga awa an gana bare kaga di an anga yang kanni dingira be awa iren kam mampe gara garen da bare bonon dindenya keneke serendar jangani kebe angana nompunga dangani bonon dindenyen serendar jangama kinya kebe rina kinya iren kaga bonon dindenyen kadi hillandin ni kebe ya angana kem parandangi hon kibaren bi ala garun ni kannan kagai soron na kembat ala garun ni kannan kagai iwa bata sikandin ni kan kannan kaga angana kem parandangi hon kibaren be lagaru kenga nyana na soron abaka alla daron ta gumma ga sa jon ko ina kemba na daro kita inta alla darno nagatandi angana kem parandangi hon kibaren da gana inonga awadun dara ununa du nan kai hidu tikenca babunga ke ha bonon dindenye ago angana serenyan kandi ipala sin kaga ure gadi ken kaga nyana sabu ina konna ulliti na gajang ulliti na bala ulliti anda fitina kaga kummen kutu gadi idan do ken tabu da parandang nga jamu suwan tadi monan caga do ya wa hakada kemparandange kebe hakana ke batu nanga hube nga asuka ni har ken maga gadi masalan nan tona ko kocunce di hijun gonde anke an tausan ta daga na gidun kuntoro mututti anke na dimin na bakan du di kenni kan parandang kenye walla kan na sallem palle itodo kuyir alle anke an daga hota nanu utunna li ka handu maga kenni kan parandang kenye ati aw ya'tiya bi adkarin zaida عن المشروع أدبار الصلوات تكميلا للوارد أو غير هذا فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه ko annan daga irdu nyugo tu sallen pallan kaga gutu mena ken nyimmendi tanke nga faren kalle gatti manen kesu ko manten ne kan parandanganya sallen palle ma irdu su tandu danga ga dangi faren ngara kubenu konanda ho tana utude sharhunda nan diga men nya kenen ke diga meti nanti walla kenga annan daga irdu nyugo tu hin ko tandu utandu dangani nanti sallen pallanga kun konni farenga ma kubenu ti kubenu ganta sare anda ti kenna gelle kan parandangenye sharhun da nan da ko rahimahullah aha ko allo ana kam mo ga ha salamu ngana wara tay ngana ngana do hota na ti kum mo hobure ko ni hobure hetin ka pala se ti non kam palle qala rahimahullah wa fi sahih awa kitab sahih tan ni kan sahih al bukhari wa hakada da hadisa ke ikhtisar mana ada ada hondi an ibn abbas na abdullah ma radiyallahu anhuma الله عنهما ألقى ilu suma abdullahi do abbas maga fi qawli allah ta'ala alla digan kannen de allati wa qalu nuhu suronga alayhi salatu wassalam kunte la tadarunna alihatakum kamaga abad kamanunga kamaga kunto kononga kamagi togononga ñammogono illi ho hananga kamagi togono sorongarni ni koso ni bonondi nancangatiare hillandi kamagi baten kaga togono idan toku ku hillu sukomantengarno aya kama awabad kamanon togono nga sanga na soronga sanganatiya axay meno xam maxi baten togono xa legimi baten kamma kembiranga itimedangani kama xa xabat kamanunga kama ka kun togono nkabat kamanu ku nogondi karago wano nga kun kan kora ta mununu ku kuttunga warni mununga be ñañimaxa karago ke xa nogondi ho hano nga kun kaxa ŋurugunta ta banu kuya mana sikko hana ke ta ŋurugunta dinanta hillo lagara keya iti wala tazarunna wadda kamaga wadda togononga wala suwa'a kamaga suwa'a togononga wala yaghusa kamaga yaghusa togononga wa ya'uqa ado ya'uqa wa nasra ado nasra kamaga kutogononga kamagi togono serega sangana ta kamagi baten togono wadda ado suwa'a ado yaghusa imaga kugan darjanta kugan qora dinanta ya'uqa do nasra ya idan qal ati abdullah ibn abbas ti ala kulli al ma'ati haditha de ken atharunya haditha hitike ya atharunya ati hadhihi asma'u rijalin ken igwa to ya salihin kubenu ga nu soro surunga min qaumi nuh galli nuh soronga amma galli nuh soronga irebe hakene ke ya soge ngadi yala kunyi nuh hagatinya wa imma anna saru saru nuhillah ko hana nganna ti gati nuhu nyani mana saro nuhu garni ani kusoro gaminonga kusoro ga karabiran bani ga illi kaburnun di foto numbata alla gada nuhu gina nya kai fare mana da nuhu rencama haditha kana kiya sabatin nini wa haka da qur'ana ngaya na ta sharu ga sabatin nini wallahi lannan nati ay nuhu ga ge haratin be kusoro ni nuhu jamandi nka maga u gilli gille kita i fatihane iga fatihane soro ñilli batta nuhuti nkedaxa kundo kusukaumante ña alla batta kam moxaxani ku kallen pallaxagarilene ku batta idan honuda saru keñammoxodi xa hohanake kenñam paulanta nantagati nuhu soroñani mana iñuno sado nuhu garne battano ñañi ko abdullah bne abbas gara ko moxonɓe ati nuhu do adamu naga kame karnanano karni bana sun kannanga kame sine ko ujine sine nuhu do adam na abdullah ibn abbas ujine sinan asunyi tauhidi nya kamma hilla ka pema inonga nka kuanda hilla ka penjonga alla da nuhu ke kembren konu hananda hilla ka penjonga iye ni kenga nuhu soronya ni kenga hilla ka pe hana iya nda jonga idan kuyi soro surunye sado nuhu garni saro santen kamma wa alla bata bat mo be alla ga di nyamartai iga karabiran be shaytana da ho go wari ya ran kanen nan tina ken da bari ida ken da bari mi gi bata iga di batu birambe alla da nuhu ki kem pakatinye nan tu ku ha kana kubenu bata ido baten tagawa soro suru nyani den ka isuro ken ta ko ni nan timbati ko ko ka soro nga dirana mo gombe ga kabur nu nyimme ndu rondo ke kenyi wali nye kenyi kunda kenyi kunda asro kuma barake nga soro sira nyanya hakismai me batu ho hedi an kala a gana an do sere suma me soginanta sireti an karamogo siri siri ɲani me bati ho heti an pube tana gani o ma me sogi a siroenga de o da ma me sogi kenga me bati ho a heta aga a ma ñamenonga ama a me an ka to an anga kunu ngalle ga taunu ayaga dan ke gwa ni kunda ni kunda tuni na taimu nya gilo ni kenni na hakati la to ndia umma horo kenga aga igo asrem ni to ko mpaso be galinga ga da ga darai iga ga to ko surone kadarai amma o ku dunya ta suro nga so gan ta ren nan ka batu wa Allah udan ngin dine ren diwa paska on ida ganan man kan ngin girndi minna ni sere sere nyai anyu urdun challina anyu qur'ana durusina anyu kundwa man kan ngin ta do erenga sunna kuma be ganan du se dan do sere ta man kan ngin do erenga agara kumpo ho hoda bara alhamdulillah o dunya ta suro nga me es kan ka batini wa gella gana nya tu ye nya ga go kan kawana batu zaid bin sabit nu benu kada qur'ana ta haka man no kan ta kumba ta dubane muawiya nu no kan yo han ta na faran ba do faran te ande an ka faran ga garni kam mai wasana man ni sahaba nu ma kumba tu kunga qur'ana tu zaid bin sabit ubay bun kab abdullah bin mas'ud nu kunyo qur'ana tu awre ga abdullah bin abbas nu man ni sahaba nu mi batu nan ti qur'ana tu kunya do qur'ana batin nan on kawana kunya batu nan ti qur'ana tuwa makkebe ga dorunga na ay mega ti wa qur'ana tu o kunta tuma wa tu manta tu ay mi anti wa ta di groupe o daga na kenya batu eske wa kan yini serga be ta qur'ana tuma ka terinka de angana terinka kan punyen ay me di groupe kana utumunga qur'ana tu ana nyani honu me ga ti tu qur'ana ga an ka faran kan mata na garna kundunye ken ni hi gota de an ga to har sunna guma ngoy gonu ngalli wa ken konni inati kewa ke dingara fulana qur'ana ga yang kaparen kama mo mana karna kunnunya anke na tentu manda kandangani a to ta wa karna na suron de kempe renga idan ko ga ni kenye suru suru nyanyo mi suru en in kabati hono aheti ikui ga kara idi batwa ati ma halaku dimma be ga halake halake kandanga re iga kara dimma be iga kara auha shaitanu shaytanu da wahayin indenya kanga hawni ke ili haw here ken wisi wa sande nyai tan wado agati wa nde here kundo ani kannan kagai wisi wa sande yi sondo mundi na hon nyambi sondo mun kane na hon nyambi hakren kane ke wane ani wa haw tara sunta sefana magano ke gaye awa urnu hada maram men koni do horendi ngiranga anyame awa wisi wa sello nan dum ko susu shaytana da wa inda nya kata wisi wa sande nga nga ila qaumihim kati soronga mana kata soro suru kubenu ga buruku soronga shaytane da wisiwa sandenga hawnya kattiya anin sebo na sohinde nyawa kunati coppande maga kuntati coppande nya o ti sohinde manana hontonto waba na sohinde nya ila majalisihim kati taxu dingiranunga allati tanankenti hatta kenyanan magan nuskandiwa allati ta udingra kebe kanu igani yajlisuna igani taunu fiha kentaxu dingiradi shetane tina soppandenya ansaba coppandi honuya mana atina tonto gonu ina kungari palasinga waga ansabunni kannan kaxaya kenna hokebe iga a coppana wadah jamu nusbi nusbi kenna mufadu ansabunni agabenga nya ñaxa gari hoho tontononga kenya dokoy kita ñawɓetanay axa gara soppanu kun ñayi watina dangane ansabu nyenu kuya idan ke kada wahande nya nan kube no hakene kai wadda ga inta wono no kube suwa ga inta no kube ya gota ga inta no kube ya ga inta no kube nasra ga inta wono no kube to ko kada kento kento to ita kuyi hoton ton te simmiya Allah gombe waba da keri hakrendi adi ñamariga nanti wasammuha kada agara keɓe coppananonga kada a togonkiri be asma'ihim ti togonunga agana keɓero wadda taxuranga agana ken toxora nanti waddani ke agana keɓero huɓe taxuranga i karagisu agana toxora kenga agana solle a warano maganda mexe a warno magana hoxa seygo a warano agana toxontaxay idan cheitane da ke wari yaxen kane

hatta idha halaka ulaika mabira kebe kubenu gara hocco pay gabornu ko kamma kunga karabirambe kenya hakana iga halaki makunga karabirambe wa nusiya ilmu twagunna hantenga kenga ni tauhidin twagunga kenga burunke bakanonga kenya ni ken iga mungu kenga wado hada anta tuni twagunga mungu de mana iga mungu twaguna hantenga twaguna hantenni kannan karai tawhidi tuwaxu suganta tawhidin koyinanga xa fuñen kenga wadah tuwaxuna hantenga iga mungu kenga igara ken toxononga kengantexi biran be ubidat kambirenga soppandi ke abati mana idabatu mabnuy ala ma lam yusamma fa'ilu kembiren biran tuwaxu kita tawhidin tuwaxuntana toxo groupe ke kita hamin balin duro idi batu dubane idan asarun pakke mogadi sahih al-bukhari de wa nusiya al-ilmu tuwagunga iga mungu mungukenga ado sahan sahantenga daga birambe riwayi wati wa nusikha al-ilmu kenga riwaya tanadi tuwagunga kenga burun kibakanonga ubidat kempatinga idabatu banake ka hay kembira ngona sharu قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم قال ابن القيم ابن القيم رحمه الله قال غير واحد سربانة تنانا من السلف جلسر رسل ما أنا سرنجا benyen konten dentanya mana kuncuti انا ana pete nanti ibn taymiya bana hetti wala ibn daqiqi baneti wala kenga fulana baneti sere bane tananti bane kan nga milar sere agane sere bane tanan bilo mu sere ngane sere bane tananyane ati ga ben nyani mena gelle sere sere nga kunti lamma matu dimma be kusere ga kara akafu ikunna lejimenya ala quburihim iqabranun kamma iga karabiran be ila lejimin danyanyi iqabrun kamma antara kana ni kaburan duro ni manna soro ni noa iga torgo torgo no nonga summa sawwaru tamathilahum saga kan palle idina talinga ida kem foto gankago mana halan na ni ya kartanya agille ni warni kem pakate apare mai nonga modi agille ni ina gilondi anu mi saranya ni nanu mi sonde ara kello genya ni ara kello gondi ya gam puncen daranya ni na darondi in kollan kanto nya ina kollan kanto ni ke ga de penya ni ina ga dabari i wi mo onuntu tembrenga i go santara na talin dabari i nyam mo gon kam i kunga to wadda mo gombe ida talin dabari i ga to suwa mo gombe ida tal dabar kam mo di ya ya gusa ya uqa nasra i ga to ho mo gombe ida talin dabari kan nyam mo di i ga ta wale hala be di nugun nanga kan kawa misuno ma kan kawa daruna kan kawa gilona ma kan kawa deona

igadi ibrere ñekkite gana horono awa taxu dingiranga awa kaburo parce que no ñahi taxu dingirandi kaburan cuusuya idan diga mukuntame girin ñammoosu thumma sawaru tamathilahum sage ken palle dina talnunga ida kun kiccogan kaxu mana ida kun fotogan kaxu thumma qala alayhim lamadu sage ken palle wuccenga ken giluamma fa abaduhum idi batu idan munu batten jonge kunda hadamaren mundi soro suru ñanñi iñunongay walla batta i karab iga karabiran be shaytan da wisi wa sandanya nan ti kusoro suru kada heranya agana natali nun da bari aranna da bari kadari kaburun di ta udingranunga agan dinga agana kurazin kita lamba tendi kenya no sharun darante wa idha kana al abdu la tadhakkaru ibadata allah illa bi ru'yati ashbahi haula fa hadhihi ibadatun qasra aw ma'duma atigilla ganabate akomenga nanya akenta simmina allamba tenga magana kusoro kawantandi isra hununyangari ashbah ni kannanga azillu wal khayalu manda kusoro kawancanunyangari mandi isra hununyangari gelli bate lagantanyana makenya ganangari su keni bati deppei walla keni bate bate kebe afuntengani mana bati kafunyani keya igade kunna bari birambe ikungani ngari nati eh wadda hay kene kei ina kurazuru batendi igana ke bana ngare eh suwa hay kene kai aga batu mo be nyana sigin na nyaagai ken na courage nutu batendi kebe gana na ya gota na eh ya gota na talinya hay kene ka ga da ta uran kamma ni ya gota ni sadaqin den nyana anak ke kebe gana na ya banen ka ga lengar suwa ga lengar wala na nasra ga ken kenya mo ga hay kene ke hakke be ga ke wi da ku ga karabiran be nan ta ku be no ga na tal nu ko dabar kun ta kano kullu mun di kismarunya no to aku sahante ɓe gañi kumagati wadda do suwaxibarenga ken taxano tawhidin to axu ɓe gañinonga ken burunkanonga parce que cheitane ani higumenga sasa i deɓen noxondi i dingiranga cheitane ti kunnanga nati ama kungari axa haɓanda kismanu ñi ko a batta aganayi ganta ku batta axa burunga ɓenta deɓe ke noxondi wa parce que axa ɗingari katta axa burtanayi serenga ɓe makara idi natalin dabari wa an gana ngari gara ku kargi bane natalin dabari ñi ko a batta kemrenga idi batu igadi batu hilla kapen mariwa allah subhanahu wa ta'ala da nuhu katya nanti maga munu batu kubenu hakene ke ko masuru nyanyi karanya me amma batu ono idan ama nan pai kene ke idan o ko ha kene ke ya igar jamunu kubenu dabarni ma gemunya hewa ha iya madina bunna su kallon yani masidin ban ba kallon yani wa ma serintu ba kallenya ni wa ma tijani gan kon kallenya ma segana dun kon kallenya ni ma kasafun kon kallenya ni wa asuka o mante itimani madina bunasi go ke sere sere nyanyi maka he sidim mamba sere sere nyanyi ibrahim nyasi sere sere nyanyi segana sere sere nyanyi tijani sere sere nyanyi igani sere be kisma ba tan kisma ni sere sere maka he kutanden tan kisma suroindi ku be no hay kene ke ga ti surunno kutanden ta erenga o kudunga isurunni nka yala batu honu nyani wa bikamen na irea kenga he iganati soro suru nyani aga sabati nanti siro nyano wadwa narno di kawar jannat aga ma sabati nanti siro kurnu to ska Allah do tango di mame ngaranya me onda duro no halake tanadi nka batu honu aniwa anga na tawale na madina bunnasi ko ke jaki jellilen kima kumbane njaati nan na ma jakiya salla na nyani suma na nyani qur'an karanga na nyana nda ma kan ce na tanga nda nyani nan tan kana bana ata est ce que kutanda na kudi anda ji kurunya ko ni gelli ga ko ni anda ji iganta nyana ina ngara atoranta kinyinke man kan nganta kadi me an tin tinke da wono hudi mutu wanda kanu nga kita diga men na ira es ka hudi uti men nyani wa diga men na ira tu aga be nga ku kara kem mene sidin ba manu daga na aga bi gabe gabe konten den men tanya mana kundo hendeli gumu aga be nga nonga yala ku kara ni batim mun nyanu kuiwa serenga suro suro anga suro suro bat ho hetanga anga suro suro serenya ni tanni hi o ku oku gajanna minna ya ka gro men da ka ku ngoli ni mani ke ke ko ni digame aga wali nim ke to ko koni digame aga woli ke me oti mana mani tanani abugu mani yar kundu do kundu ama jere ke yo ken ta do kenga ken garo no ko be o ku dinga aga nture nga me esko dalilen na minna nan ton kawa bata ma an ciki minna na ke ko idan kana ko ta wona abdul qadir jilani na jakita go na diga ngabi gabi gabi gabi gabi ko nda ter ga duguta nti abdul qadir jilani an ken garo diga o be no ko gella ga ne kunduwa rahimahullah gella gana ganta kundu duwa ne nya tawa kundu nka angar huberu suko kusunyi do fare Allah bata ado fare Allah bata ati serenta ku katame bo nta nga tuno daga jelan kaburun mundo faranta allahumma la taj'al qabri wa yu'badu min dunillah faren yin nan da allah ya ga allah magi kaburulla wara hilla kappano ndangani iga ñana mununu iga yin e da allah ya ga ke nti fare sallallahu alaihi wasallam aya kan fati khadija abran ta gundi aya ken fati khuzaimah abran ta gundi are mun muncu leñugoro gara su fata abirantaxundi maganta fatuma bane usman bin mazoni fata gundi hi gab gab gab gab gab gab gabe ngantirndinio eska anna mugu nanti fare alayhi salatu wassalamu daga ko ka burunga na da bari kudi an ngana tangan ka mo mun munda yala farenti hawa tukuni hamza mun dawa akarada bate ko ta jihadun kurenga kanu en kan pampeti kenga ngawa ja'far ga ja'far bin abi talib aga agaga idaka akitum pil sukuta jihadun kurenga farenta kan bini kai malikanu ngal janna no gondi ke su ya lai da gemu a dabari i ka ga no wa ma i ci ne nga tinni kotan be da fete a dabari ti gemuwa agana suro woni ku kuncuronta jelani woni ande suro woni ay an gana tu kunto suro jelani an bugu dinandi to ya wara sahaba nun kam man kafir nawo an gana dume ga ga di katce ngan kanne nga jelani do ta takawa aw ka burundo baten takawa kum paulan ta ma dabari ke Sheikh islam Muhammad ibn abdullah rahimahullah qabran yugoni e makka ite khadija qabranyani inyaga batake nyammo hadi kube na illi huncunnu kita to koto kai mandi tira wara qabrunga anda saundi dullinte tanana rawtu kenna daga iga kube na goro kan to kita nara saundi nonga kube na kal nu nukita nara saundi nonga muhammad ibn abdullah ba aro muhammad ibn suud rahimahum allah idi kitten kini men nalli na kabur ke karana daga ze bakanonga na daga ze bakano pew imaki zuwa idan kaburu bato be hakene ke gatin kube nuni sere surunga wallahi sere su kismanda sero kunta konturunga sere su karamo gonda sero ku agon na gunto ku sondomenga amma batu honu a he on cigere akamma angara garum no kususun no gum hoga katti wallahi mana mana diga munga kota na he ku kada kana malinu kubeu diga me kutana kutandi me terenga daga tan ni gar mo ke bono ndi daga na nyima ni anyere ano on pakanya nyuguronga ton parden karna buji na kundu ko to diga mun ama jar ku konne igara kinya dingira su dunga wano ngade nkan na tirne karu baten nan kawa ba gella gana urgin ta ko ne faran kabran nan kawa bata abubakar kabran nan kawa bati umar e, usman ali kusu kabran nan kawa bata kai batewa diga men na ira kamma kama jara ando sere suga ta ko mukabala ne wala munakasa ne asere be ga maga awara nda sine menya ahin konne ahin sire bana na sine nya konne anda dugu tan na tirin din nan gara ho ho nya tungunya ni de kan depe mbai ga saga da ata kar go bakka ma ne gaide anda dugu tan ko anna ti bokke suna jikununye eh ade du to baten ni nka yalo kuni dalile nya nan to na botuwa wallahi jabun ta kitama duna batanan tu su ko ma me wallahi ke mo bana jabun ti ma jabu sun ti ma ga ga konni nan ti do ke sawunda an kawa batia an ma ga nonga nkandi gana daga mogoy gonye irati ya gana sursurun konturunye agana ke konturunye agana ke konturunye amajar kenga amajar kunci ko nga arna su ko nga al halan curonde ya rabbi arna tauhidin de ma arna tauhidin murgi kammunga ya rabbi kemprandange arna bugu bugo ogollundi na bugo batundi na bugo di na bugo ogolnyalle ndo ola danundo ho honda ne de arna numu ka hadamaden ga nga la palasi nga ni ya. arna sondomu kinoy oga hadamarenme ngalli yanka dingiranga oganta ken parandanginadi oganta hasidagunu kanan paratina yankandi wa sall taala wa sallim ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ana abdun والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أتي وعن عمر نبغ عمر مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننت الله فارنا صلى الله عليه وسلم ما نيل الله غنا تيجا ندنيا فارن كم ما قال فارن تي لا تطروني كما قم فرندن جنجك كندن الإطراء أني كان نخاغي المبالغة في المدح نقم فرندن جنجك كندن نغن Barabu نعم. ngati الإطراء almadih ada alhamdu ihtibanaya hamdu ni kannan kaga tigande nka madhu ni kannan kaga jakkinde Allah wata mai na kama dan na jaki ko nya gano ku ko Allah ga kan na kama na jakki mo gombe ko han kama idan wanya na kama jigu ke waranya nan dai me watin ke dangan jakkinde idan almadih kan na gari jakkinde nga al-iqra'u ni kannan kaga na kemparandange nya jakkinden wa hakaza alghulu ghulu ni kannan kagaye mujawazatul hajj nan kemparandang kempalle atanattu tanattu ni kannan kagaye na hindi nan dangi mana ne hin kotondi yaka kaka atanattu idan idan tantoa e eh, ke babu no gonde do kanya sabu do gara kanuna ncehi kamma al ghulu kenne kam parandange al itara kenne na kam parandange nya jakinden no gonde atanattu kenne na hin qoton di bur bur. idan farante la tutiruni kamaga kam parandange nya nke jakinden de kama atrat an-nasara bana mama kon nasara nunga kemparandangi maryamu ren ñigon jakkindendi mogonɓe kenni kannan kaxa kenni isa alayhi salatu wasalam maryamu ren ñigo allah komendaxe faren koni aren meheti ko da hakada jeniren mexeeti ko yahudu nungada ko mogonɓe innama ana annamanke fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam abedun nkeni komi ayi alla dangan allah dangani allah komenyeni keya farendigan kannenyaha alayhi salatu wasalam nanti keni komeyai faqulu kemberenga gellaga kunganaganu nin kiriti togoy kebe gallinginda kallen do ngara a kebe urugintenga nindangani katiya abdullah alla kome wa rasuluhu fare alayhi salatu ni girti toya i karanten di biranten cu kebe gani darja ngi dangani kebe gani dangani kome ada ge fare kem palle ati akhrajahu hadiya san ton da ke hilla idan allah subhanahu wa ta'ala akomo nga dingira urgin to ngani gilliti kannan kaga ikomo qaga te wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al hauna وهكذا قصار قاغا أتي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إذن فارن قاغا غباري أتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إذن ننتي سرننغني ألا كومي أمي ورقين تاغون تنون awagoyi hoga ada yagare go kanu agara yagare ke kanu buru ati yagare ke dangani gellana nen kille لا تدعني إلا بها عبدها fa أشرف أسمائي hoda ya gare go kanuburu ati ya gare kera tanga nen kille anga tawano nga banding grupu ido ya garunga na megane kama tanti seri na tanti ke banding grupu in imya na mo gontu idan kira gara kya gare kanuburu atanga nen kille to be ga lingin na dinan tasuya annan tindanga nin ko moy go ya gare ke ni girke mane ikeni ya gare ke ko men yanti ko moy go ati warni kyani ke to urugunten ago gonu ngati na habibi wala habibati akan kinya kampa ngakan ti yagare ke ni giri nanti ko me dubani idan kudo umma ga diga me ngilonde fare sallallahu alaihi wasallam nasara isa faranto umma ga ke na kemparandange nya ni jati ni kinya degere goya iga makinya tebe di farenti on maka kenda bari walakin kebe hay kene ke ya honu da hami mogodi kebe ga hekai hanangumun da hami iti ti on maka parandangi igi barendi jakkindendi on nasara nunga kemparandange isa di mogombe mana hoogani kemparandange nya nasara nunga da kenya on maka sunya oni togota nanti allah komenya na fare ñaniya amma honu da hami nanta manandi kannan kaxayi on maxati farendangani allah remme on maxata dangani allah sikkandi nka kutteke mogo sugallingo dangani wona koni orawa kiña allah palasi ñimme amma umma maxati allah remme umma maxati allah sikkandi kenyani aga burda gumenga ni bo sayri yagoni kebe aga gagarna mai sununga lagamsankotanunga ado sallingurunga ado eh, hikore gana ga maga immancu walla hotana qasiratul burda goni ñaganu dimenu walla mukkusireri laga dingira go idari ha gari mi ga torni kunnu ka kante ngata kunu kunta to kebe gadi tidin darwa aga burda go mante da'a da'atuhu an-nasara fi riyhum wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi hon togononga ho keɓen nasara nungada ken kiri iya nabi ñimmen kibarendi nasara nunti isa ne allah remme ñan ken na maxati farenni allah remme iti allah sikkandi ñana an ken na maxati allah sikan he nka kiite ña jakkinden koni kibarendi ho gallingandangani aga dangi ku hillidi ken koni faren kibarendi wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi ko gallinganda jakkinde amma ku hilli maga kati kuya warnate la tuturuni kama atrat nasara bena maryama idan burda gumenda da kanko kem palati wansib ila dhatihi ma shi'ta min sharafi wansib ila qadrihi ma shi'ta min hawami dambin to hinne nya kata faran daron taunga ho gallinganda ho hon dambin ne gallinganda kenda min to kata fenja tinga nan ta na kunda na kundwa ai meni kyani kyani kyani kyani kyani mo su gallingan dangan wa hakaza ta hun qara lingan da udanna kin Allah parasinga dangin dai men kama ta Allah remen ma ati dini ta bi ila zatihi ma shi'ta min sharafi bin to inda nya kata me jatinga kebe gallingan dangan gelurgin tawi bi ila qadrihi ma shi'ta min ibami saga dammin kawinda nya katta alla nyaranda awru ginta gon kagai sebe da galli daron ta koya amma ma ta alla remeni ma ta alla sikandanta kutte ke mo su gallinganda ngani nan ta na kamelli tinaya no ron dinar janna ya na gerin kinno binadi ke su ko man humante ho da ko nan ka ma ta alla remeni ma ta alla di banen su kam mo fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hajjun yu'rib anhu nafiqun bi fami ati faren pasongontaxu kempanta kenga kempanta se sihana raga ken ira ken nogondi nanti faren pasongontaxun kempan ni ay ati su anta ken ke ira ken nogondi warni faren kibare kempantai ho malla tun ma allah tun allah ngai ho ngai abai abay tankana katandi ken ko ken kota law nasabat qadrahu ayatuhu idama ahya sumu hayna yudi adari sarrimami alla gara ko be kin farenga ma ko enti tanki na do kebe gan kawa warna ganda kai kaifi kin farenga fiki be do farenga kawa anga na sugi hurenyi mendi kebe ko tunga bugume nanti muhammadu anyi gilla na ngulli nka kenga manya alla gara qur'ana be kin dongo kenna loga da mane busiri an kenna kampo gore kita nandanga qur'ana idan busiri diga mun pay kunu kubai tankano nanti kenya na kenga ti fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal kenya na kenga da faran kinya Allah palasinga nan caga kadina dangindi Allah parce bo sori ma ku hilli bane ma ka ma ta Allah re men ma ta Allah sikandino ka gara ko mo ombe da'ama da'atuhu nasara fi nabiyhim واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حج فيعرب عنه ناطق بفمي إذا بصيري غلوم بيكنا كوي ما لا أصف جمن كيا ها فارس صلى الله عليه وسلم أم غورجنا تنيا الله فراسنا نيا مغسوكهم أنتن أت أين أنت أنت الله كم هذا فارس نيا ona man tana munduno angin jaagel lintin na mundan nin kirike to wa manya meno wa kirike na tanna nyame kan kan tan tan nin ke mundan ke tin kirike to an tin ngam mundan kan tan kilike as kan ngam mundan ne hana wa hakada haqunga sikwana qur'ana no gondi haqqi gondi allah subhanahu wa ta'ala ado kay farun ka huntenya na kem pakkedi haqqi gondi ken kay farun bane galle haqqi gondi ken Allah bana kalle hakun nukusikiya hakka be Allah do kefarun ka huntenga ni kenda nan to ngondi ti Allah nan to ngondi ti kefarun Allah nta to ngondi ti Allah na kefarun randa nga nyana mu'mini Allah nta to ngondi ti kefarun ka ga nan ti Allah nta no nga nyana mu'mini to ngondi ti Allah nan to ngondi ti kefarun ga keni hakka nya wajibi nyanu ko ya annakati nyana mu'mini tun kante suratul fath li li tu'minu billahi wa rasulihi idan bi an angan kawanya na kai faren bane da fare sallallahu alaihi wasallam kenni na dema adona daro agan kawa darne nyammo be wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu o wa ma na o wa na agan kawa darno nyammo be agan ta kawa darno nyammo be on ta kinya ken ten faren ken paken ke hakke no na ga gati onti idan ngane abdullahi wa rasuluhu onti alla ko ma da ga fare on magi oti mo tan ni daro kenyam mo gadi kem palle allah subhanahu wa ta'ala bana haqe wa tusabbihuhu bukratan wa asila on allah bana sanon dini suban don elle senna on allah dangan on tatni senna on ngaparen dangan idan jahilun nyugo da faren ka ho allah yereya nan to na faren to non di on allah ka sanon di ala kulli hal fare sallallahu alaihi wasallam galle ay mediga men nyaga ne nanto on maga ken parandangi xibarendi ni jakki ni kiña degere godi i gaba kiña keɓedi har sa an ken namani konni an namani konni serebe ganati a jakkini nandangi حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال ككتاب مورانا كتاب كواسه هنان نغن كوبنو كا كمبراندان فارن كبارن كبوسوري ميا واسه نا كبارن سيري سيري حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم bain al ijlal wal ikhlal ke kitabe muranna kita to wa sayna ma ho ga kan parandanga ga barenda wi ho ga be to kon ni ko ni ga ni saram paso be ma ai ai gonu ga kan parandanga ni iti warni fare nga nogonde ya akhi fare nyimme urginta wa dangani tago honun cuho kallan kanya no dunga terenga amma nan taga dingira be kendo runga hasane tungkanga resinga mawa hasane alkabe tongunta kedi المحقق رحمه الله شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله akanyana diga men gilo ndin ku kitu kam masiri siri siri siri na dalilum bangando dangani nanti tongunta kudi o sharhu ndana ka wa honne konni kedi sharhu kedi ureranga jallaha gana ay amma muhaqqiq rahimahullah kanyana diga men gilo ndin ku kamma nanti to wunta ken no gondi sharhu ndana ka ko rahimahullah nanti da hongari kebe gani hi kai fintenga ida hongari alkaba ken kama ngajo ko intenna madina bangenye ni halle ko alkaba ni jon ko madina bangenga ana do nan alkaba nan jon ko na alkaba nan man nan palla ko ini akendi halle ko alkaba ni jon koy madina bangenga warni farenga no agi kitungu tunandua kike di jon koy faren kaburunga no kubeya minna bona on kan pampetike ya kenya nanga honu ngalla madina ngana daga faren kabura kadi tangana kini kunga kunci kana nya wuyende du joge ngano ngai ga du ko kono nonga iga mana mana ndiga mun konne nka hukuma nga wafaqaha allah li kulli khair ara soronya warano tanta nga saga kan palle mpa manonga de nka television no gondo yare nga tagay mai go inonga anta ka tanki tamo go godi aga linganda anyi me hayre kana ya mu karata na tanaya ka tagay nyara no polisu nun kanonga angana re haranga na mundana ndalanta ta kitanga dangin tagay kenta tuma o ku yare mo go nyane ma wano parla ko tanya ni gara waranonga shukran idan kambe hakana ke kencu ko man tan kayfi nyai nan dangi faran jakinden da ay goni kannanga serga be ga na mo me ga le hala nu be nu konni faran nyanda kenya faran poromanga de faran kanenga faran danke ga mo gab gab gab gab gab gab mo nyana na am faran ni hada maran qore ay ay am paso hada maran men cuko humantenga allah nta arjanna kitanga mato ngondi ti faran o waketu allah nta kille su kitanga arjanna kitati ken killa ga dangi faran ngara kille be kinanga amma ho heti nan ta arjanna wa me magara wa kinanga arjanna ganya imme maga abu talib anya kinne arjanna ganya imme maga ahab abdullah da ma amina anya kinnu kunga arjanna ganyi faren maga sallallahu alaihi wasallam anya kinni soro ya hube ga hitankenga anta maga tew onda ka ba ma ay eh, digan turinte gwanon amma ken koni iti sikandi farenga madina kaburu ke ondino tagaw be onuga no impa sunta arjanna immeya sharun daranga ga konno rera ke nan ta impa sunta arjanna immeya seranga na turi anta ga hinya mo on onda ga wa qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iyyakum wal ghuluw فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنت صلى الله عليه وسلم إياكم ناكم فتنا والغلو بكاكم فرندان مغا فارنتي وهتنا بكاكم فرندان مغا فإنما أهلك من أنما على يم فلكي كان كن يمغني قبلكم أغاكم كان من اندي هلكي الغلو قم فرندن جنند كم فلكي أي فإنما أهلك الغلو أنما قم فرندن كم فلكين دي من كان قبلكم يمو بينو غنياكم كان kubenu ganyo kane manindi halake kem parandange kenyanda kum nong. idan be hakene kaya kem parandange jamun tadi arawanya na halake karanya ne ga kem parandangi idinan palaki kempara halake kara nyana ga kempara ndangi halake nyanki menu kamma kencu ka humante ngano nka kebe ha kana ke watne idafatu e e, e, kebe ha kana ke ya hasr kebe ha kana ke e watne haqiqi aw idafi gelangana te al hasr al haqiqi mana ummato hanu benu ga dangi manin cigi ga halake kempara ndangi mbana no hotana masigi ga halake farenga alayhi salatu wassalam ati annama ada yemmun palaki yemmu benu ga nyaga kun kane haditha tanadi kunya seroruginte ngana haye nyidi na kaman to ononga sere lampunte ngana hayi no gondi ina haddun cigindi ken kamma kende kon palaki idan iskalu ngan kitayren amma ngana te idafi dambin to hinde nyani tanni mana ummato hanonga ihalakiti higabeya nka honu nga kun ka halaki sabun nyugo nya kannan kagai igara kemparandange nyedina ndi hagatimbe idan doken codangani faren pay ga o hata nantona kemparandangen togono ñammoxo sudi o soron ni sikwai ho adi kenni kemparandangananye ho adi kenni ballananya balla ke ya few ho adi kenni gan kenye magalan isa xibare nasara nun kemparandangi yahudi barai ti jeni menyani islam nun te allah komeñanaxe fareñani mariamu remmeña walakin nga awarni hidantantodi hanan ni kannan kaga warne aqida nga mana tauhidi sondon tawo be kan tondo menga kan parandang la warno kende hillanda ara warno baten kaga no gondi sikanna ara warno ngol yalle ma gon kaga no gondi ando soronga gollin mo gambe walla ambitigin no gondi walla anco otongen kaga kata ndara warno lada nyimme no gondi aga kabila lada walla aga lada walla aga debel lada kan parandang la warno kusuko humanten aro mo nyugo hajana aqidandi kenni kannan kaga masalan ahlu ta'til ado ahlul kalam مثلا توحيد الاسماء والصفات المشبهه هنا المشبهه warna insha Allah ikun kaga ijonga kam pakati kama sikandi ke jongade ikun kaga kama sikandi na ganen da afan bange kenyedi kama sikandi ikun kaga ka aqida ni kitte mo gombe onan kitte ngo walla kitenga ko nyogomen kallem mo walla ko ikemo watun ko dal mushabbaha agana ti ya gona nta ya renga ko ikemo agana ti ta ona nta ta na ko ikemo ikunti agani ho ko na kawancan na ho hoya ona ta ko me galle walla ko karta kallem mo enat ku dangane al mushabbaha kubeno hasere ke da kan parandangen da barke ma kono dangan ahlo ta fa yel kun kawanonga kun kawata agana ti kitenu ko bomma ta ya kitte ona na ko

Ah, o ga kara kana su tanun kamma iga tafsirin yana di ha amruhu wa jaa rabbuka ta'i amruhu an kaman pincanen nga ada nyamarunga kengeri tos kenanti allah ri ti allah ri kenga wanda misali hada bare menye kenga wanda kawancan na hudu hoy maka ken ko allah ntarni anta hincanen warni idan an tafil ikun kaga da kenya ahli sunna wal jamaa kelli sigina kenti ama an kuto isabati na gari ko mo gombe aga ti kitte wata na kam mo on tatu ka kitte ngai anyame aga ti warni awarna harini kam mo on tari mo tun ka warni limo be gan kawatai an kam ngari waja rabbuka aga ti tanu ana kam mo on ta mo susai idan ahli sunna wal jamaa gallem pa kenaka idan sirabe gana daga nallo ahlul kalami di nan daga na Allah kitten kawanye canna ko hoy walla na aya won kawan canna hoy ken na kama nya galle masalan wa yabqa wajhu rabbika ina fasarni tajati walla ken aku aku betana kesuni kanna kasu tilnya tenga aga ti kitten ko be akitana kam mo gontatu aya ko no ko be aya na kam mo aya re sin kam o o wato ngonin ta re sin kam mana no kam mo tatu amma kasu kamai kunta ita da are singa abisa kama mana are sira maranden no gondi donc sada garna marande na nyanka nyamagawa ha istawa ala al kunti istawalla ala mana sare su maranden kamma aha sada ga bi maranden kamma ni ko maga ga ko ba kamanga inan kube ha kene ke ka kan parandange ngam nke woni mimma ala kulli hal hammi ko tebe ginga nke woni wa mun da sir ahlul kalam aganitu galla ga ga aganitu allingin ke dangan sir aganitu parce que asa ni kanna sergaga dinan pay bonna nani inta ke da nanti dinan bono o ko afrika ke sarunda na be kene ke babu no gondi kata kana wadigan kore konni o ko afrika kibarenga o ko afrika islaminun kibare adigan kore konni onna tinyono ngaga naga mukaga taronde o ko afrika haranga na ton tata hidu ntu anta dikinkeya parce que tongunyen est ce que wa tawhidin toi an ga daga na almami fulu nga de ben no an ga ta ahlul kalam ni kan nan titu arante mo gon kon nanda nan ta ahlul kalam ni kiyai kudi nan na ta kam ma yaqidan na ta kam makena ka kam makena ka kam maranta kon nanda kan ara kan ni de ben ko na gore nga ha ken de be soron na tauhidin tunu kammo idan ta kana kan parandangenga dina eh, aqidan bangenga hillandin ni kannan kare kem ge baten no gondi masalan ge odange khawarjanu kuntangana e, kabaira nya kabaran ni kannan kare jurum gor ko manda serekari wallan da hayenya wallan da nya wallanda duluminnenya ta mugu islama no gonno gondi onan kalli ambugu pew mu'tazila nun ti tanga titanga tagu idan kadingara islama do kaira gonnaga murji'anu kunti ayi an na seri so kunko an angana an anga jeni an angara sere kallenya angara dolommi angara honya ando jibril do mi kari da muhammad awa so amana le manan ka ko yar janna ni kubu kaba idan ahli sunna wal jamaa risgina ga itikabe gara seren kari kebe gara hayenya kebe gara dolommini kebe gara jenen dabari kebe hakane kara junubu kore dabari amma ma bugu silama gon no gonda ga mati ke daga tanyen anda ta daga tan ko na bugu nka dunga haramun tanya na dabara bugu silama gon no gonde amma alamanan ka gon na sinten na junubu kore kamma ga mi mo hontu alla ga mayan pa ma kiyaman ko ta raya ngan kata na imbende kata wirun ko ni ga magala garanne arjanna idan ke hakane kan parandangenga manidi bankara bangenga sikandin ni kannan kaga golnyalle magu sufi kan konga kunti kebe ga danga ampa jundi na kem mara haramun tenya anda duna sugandi la gara kamma ikum ma hanke ga ke dorta rondini na dorke tana ko banan tingara kana ro wakande ndi ta haramun tenya anda duna sugandi la gara kamma mbugu nke ga ndenga ni ke hakya ngana tinga hotana saunu kurkur ndi wala hotana dimbugu kanya nangi di kun iga samaran do itti daren kappa me na kamu ina tilen kallen dangi ho gi ma na su ku ina inta dungena ho ho marna i gonunga anni ngalle ga do gunne nyi gumangi kannunga ya junta ho ho maka su fi gan kon koni inta ho ho marna ikunni kya tanni nan tanda duna su gandi lagara kamma anga hataji kebe me dorki bana gani wala nguna bana gani wala lenkinya kamenga ni tanna ke bana marna anga na hotana mara ambugu parce que anda duna di lagara kam soro tananu kite kunti ayi sufin ko ngara kebe ko to di hada mare ke amundan na ka huma meita ribana ngao gare na ngao nambara na ngao hayya na ngao kani soro ngana ngao aka huma me aga wenna kata alla ni hinna ni idan ahlus sunna wal jamaa do mena gane itawa gemme anna marandenya halale maranden kamma anna jaka numbugan anna hakumbugan di hohon tanga kamma harame ko ni kempara muntenya nan kamma nyamma osodi idan ona dikeda ngani mani golnya lemma ko ta cha hay kene ngakanna ke balo mo holo gononga parce que anga hay ke do sa kene sa kene no yala sa gaga den ki tentuwa anga la hanna honya dabari mo ko nan mani nyana anta kiten karnawa sigenga alla dangani kencine sunka sonkono onyiga nanti alla o men alla dani de polisin kanga no no na seguma gon koyo in kayna to ma ke kaka koni ha wajibi nyani ken kon nan ngai do kata non o de do de police kanga maka he no mi kornu ngutu nan to ma garangun dino ma maka suka mantenya o ku kan na tanji ke ke bitonya no ga nyike be kon yala na hanyi kite mama kite wa inu ngalla ma ngaji ki kem men ta kanyana inshallah idan saka ke na daga da men da kebe ga metaran golle nya bo gonota kebe ga agga na ro eh, mana bicin no wanda agga di radita an tun no goben ki dan anda ho ta di nonga aten ko ne ata unnota sun ka songa na kinya kam kambu kan nya me jakka ke abugo mo gonni nan kara mo be ga linga ken nyimme dangan saranga tu mo be kempe idan ke hakene nan kara gonnyal lemma wa tan al mualat sikkandin ni kannan kaga kemparandange be ga na lada nun kaga di na naka tandi di akwani kemparandange be ga na lada nun di lada suga ga maga lada kedo sare amma me sori an gana hongari kebe gam basunta lada ke an ga to kono nan daga ken da bari ba sunta ke nga ke amma lada be do sare an ga da me sori ga kenya lada haramun tenga da kemparandange nya ken lada di walla lada ke xotengana a kun ta kella da to kono feu har sare an ga angana kella de kella da haramun lada haramunteñani de misal di nan kaso a ñinonga ti suguna gana yagare be wara suguna tananta gani ken ñinonga nan kaso ken giri giribakkanonga ga de ti ndo sugunando tunkara i xusun e, tunkaran kuso ya gani aya yagini ho ay ken na karama karamana wara ken pallara ya gani ken bugno sasa koda konin da ti jangana nun ka do dukure tin tame yagini ho kada ken konin dangani in ka wana ken ngara nta tuma buguno ngai nta ka wana ken ngara aywa kabando dukure kun kan tame yagini iguso ken kan kawa gilli bakanonga ha wala ada ho ko bure buguno nga ken ta ka wana fe fe fe idan kunna buguno nga nyammo suka humantenga misa eh oda ngari jamane ko ngata ngandanya nanti jamane ke to ya jawara gare sugunagare goyake har lenka nga honiya e ti tonguni jawara ya na nga tella kellawa gemme ka nga kaga suna na ñagi suna gare na ñagi jawaranga iti tabusingani ani kenga hekenta ñana abada manyir ni gar la ke keɓe gara gare ke yaki a taxontenna jamane tana me anda yera gar la ke hagatiniya i ya, axi kumɓe do tane islam ya ken bange silaminungani ata ñeme yaxu saxante me kenta jammude hohon dambinne ya walakin yala kempeti nyenge ngoma kawa ananyo kun modi nunya qabla nu nyugona do wa kunya gini amma kunto ko kalle ya gini yala nyenge mpeti kengawa ha yani kenni nyenge nyon kawana to ngunya koni ogi ya gini mo gombe ro ya gi kundunga walakin angana ku digamu ko kubenu gani kemparan nanga non pagi ha gi ganga itinati halali lementa ku digamu konni ha donc halal lementa to ngukonni ha madigame ke wure tikia kudu tongunum pake ka kuni ladamiye kun kawa bakanonga ti tanke tiya watti sasa tanke ngalle garen kinna kama ngawa tan gena ta wanga tinne wallinta jawun ni kannan kagai gelle alla gadi gunta husu ngeranta balla agami yagunta hoga ngeranta kinnime jawunni kajeme est ce que a kembe diga me ko konna kenga duna su yagini wa ma sa su a kelle nyagaren yagini a kota ga se ko ma on kam hoti ti na dudo ko ton nin ko na gare ko kini wa kini ko moy goy goy anti basun tare ken ka amma tin je de. an an tangin je me kin ko moy goy basun ne renye parce que igu hillin ta na yaren ma amma ti ya nya an ati ke men ko men na sare an ko me heti ken ten nu hore nye la dan do garen do nambara nyanda kenya ko men ndo wona garanga na yari ken ya la yari ko wa to ana nyuga da ta ga nya ga ti ta to gi me num palle ti taga gare ti haranga na jeni de ya saranga ga jeni tan nan ki temputu taga nga sige ran nan ki tan ki tenga kinye na jeni de nan dugu tanga na nan ki tege hudu tan ki tenta kinye tanga to kamme num palle ya jeni ngon ko ne haramun de nyen ka ta gon kanya hita na re mi ga tan ki tende hondi bo i ka ha ya ri kuni kan go ma arno su ko man tenga la halan idan lada do sare an ganta gemme wajibi nyano na ke lada girni bakano ho gani lada nyado ganta gemme nan to ku benna na kaka mo ko abilan na kaka mo dan kena kaka ma ona ken girja na girni bakano na an tabatin sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولمسلم آه مسلم دعني نعم عبد الله بن مسعود آه عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون قالها ثلاثة ولمسلم أو مسلم دعني عن ابن مسعود نعم عبد الله بن مسعود مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتهى فارنا صلى الله عليه وسلم قال قارنتي halaka almutanati'una jihondano nga qotondano nga kumpalaki qalaha farenda ke digame koni salasa tasiko tasiko farenga tini halaka almutanati'un halaka almutanati'un halaka almutanati'un farenga ke koni المتنطع أني كان المتعمق المتقاعر المتشدق kebe ga koton den de juhon den nyana hinundi arawa nyana diga men na ara nyana nyangollendi misale ni sere ko ade ande diga munu ken ni hotana diga men bane aga hiberi tini ken ko na ko ina ti gani kiyai ay ko anda anda har fransen ko nukunda antinu ko kenya na fransen kan ne kire dunadi aga daga na hogoto mundu walla aga duse ni walla aga duse ni ko dolo min na gore oh la la ga to ko kuma na mana mo konni kana tsanya walla english sun kaga ne kaga di hirgo an tana ne ne pa yornya aga du kamal man cene na ne nan katon di mokoy godi walla arabun kan ne nyaga na ken daga na munjiri nya handa kalma ko tabane be ngara na tawo garle mun na kana ken koni na koy soronga nan di tuwa ngi ma tuwa ni kan nan kaga sihem mo kamma be suka ke be hamin tuwa ni kai anya arabun kan ne anya sonin kan kan na nyu be tanai sehe sehe kam ma be suga kebe hamini kani to ahunga amma na jihonden dabari misala da har soni kan kanne soni kan kanni gona da ngana karangundi da al banu grupu ko kunta ho tunadi makammo inta ho tunadi kunto ni kan kannu ngano amma an ce hene kanni adi be suga kebe hamini idan soro ga di wajihonde nyana sehe mogondi iga du kamalen ne walla kanga se sehe nantini se ni nugunne nyedi walla kanga na gari telefon tin anda ya garen ya gari an tin ya garen ya nan da ibu gore ndi tin ka du ya garen ke ndini nge diga me hede sharhun da nan ya ha konni ati wa rubama yaktarunu bihi al-kibar fatajidu idha takallama yatakallamu bi anfi an ga nyina ga na sena ne tinu gunnanye sallama alayhi an kan ga ne nya na kama tasma rad min al anfi an ga sagan da mu ku galli nu gunnanye ila ghairi zalika min al aqwal ta kan na gelli diga mun kun toron kawanon igana sehene jihonde ina kanya tendi iga sehene nugunnendi walli gijumundi walla kenga igara gana kalma koton koni ni koni soronda ni tuwagun koi wa hakaza awanyana nyangollen kagadi masalan igana golle sunyana ina de nya ken golludi nan daga dinan di soron maga mogoy godi kun kwaganonga iga de nya na koynga doma konni gombe hono adi hari gana salle nya misire ndi gana salamu ngalla ina wallati kotonya assalamu alaikum ha na koy goto en dina nyen ken no ye dina eti ko ha har sallem bangi na goto ta kunya ko ini nonga na jihonde nyaade walli ganay fatiha garna ina gara gara mo di kebe ga etay masalan alhamdu ale ale na minna ga ale wa qara alhamdu ke suna goto ndenya ni na koy gaga ni kayta na tanatto inda bal ha idan ken ta kawa maka goto ndenya nyangolle ndi wa hakada maka ga men kagadi nyage ni wa hakada atana to ay goni kannanga soro gonu ka tirnu ndu benu nyana sahaba nu ngama tirnu ndu ku benu nya sahaba nu ikunya na dina munda dina to kui iga kebe tirnu ni jabu po siren na tanya ma dina ta besuya amma sahaba nu maken tirnu nda dabari idan an kan ka nin ke tirnu ke jabu nin ke ma dina ta fare wa an kan dina munda dina ta sahaba nu nga sahaba nu ngama kebe tirnu na du sukulla na timani anta haran calli mo gontu hana hamna na kum mundu kota hodin tirndi tirnde ko inti basuntadi ngan tirnden jaabini nda tirndi nden jaabi ngara jaabina nuguta ko kontin ka ngan tirndi no sallen gondo manunni manime arkanu ati manini arkanuga nti kuɓeno angani togono sallende salle gan tandangani harangana munguni togona sallen tandangani arkanu ni kenye angana du togo baneyede harangana munguna togona sallen ka ago salijin kaga farlanuku harangana munguni togona salijin tandangani anga lagana mungan kitinogenga salji wandangani wa antanda a ah, tilen ga ti kan tar kanu metu bon tan kan tar kanu tan kan ngara kana dan be turu kemani na hanan ken kam idan kancune tanattu'nye idan kwari tanu siki be hakare ko di gara kwa ko ini nanti seren namma ka kan parandange nya angana kan parandange nya wa halake nya kinyanga haramara men nan kanen de aba umar wondaga نعم الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام غربة, الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليده للقلوب العجب الله أكبر شيخ الإسلام بن تيمية آه، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي فيه مسائل مسألة دانتان توكي باب نغندي الأولى مسألة هنا anna man fahima hadha albaba nanti serebe gana ke babu hami ke babu ni kannan kagai na ko hada baran mun kafir na gunca babun ni kannan kagai ken ni kan parandange nye soro surundi ado hada maran mun ni dinan to kona sabun ni kannan kagai kan parandange soro surundi serebe gana ke babu hami wa babaini ba'dahu ado babu nu hillibe ga ke halle babu nu hillibe ga halle babu hanan ni kannan kagai ya na koton den nya yemmen kibaren ni yemme ke be gada alla batu qabru nyu gone masala nangir nan daga sere sere nyu go qabru nga na qur'an karang nya no walla na salle nya no nga walla na sadaqin de go nya no nga nangir nan daga alla batu qabru nyu goni ken kani kan nan ka gaya ken ni babu hananga kite be ga ken di hilla ka penyen babu hillan din ni kan nan ka gaya nanti serenna batenya qabru ni qabru ke agelli nanti munu mana boring koni kabur ke agelle nanti munu idan babu hillandin pay kana ka sirabe kana ku babu nu sikki hami tabayyana lahu de awa bangene mandanga ni ghurbatul islam silama gun tungara kan ka ko kenga bangana dangan mana amani gan ka ko sonin kan kan kore ni mani gan ka ko silama gun mani gan ka ko mana awa bangena mandanga ni nanti kebe ga ni silama gun silama gun ni tungaran kenye masalan serebe gane agana ro kuna gaire sasa ta gunten ta debe kada amadu mirno ra tu ngaran kamalli sasa ano maka kammo ano maka ko mukenya ni oda amadu mi gagadi makam mo angarin ten oda amadu mi feu idan angana ku babu nu hilli hay nan ta gun islamin de bun kaga hay ku babu nu sikafan angana ku babu nu sikha mi tauhidin di nan ta gun islamin de bun pai silama ko ke haqiqa nyana maka ko tungaran kenya maka he tungaran kenya na rona ka sasa kundu mona sagora nyamun da daga ni to ko da madomi mona palasu nyamura daga ni al hala gabi gabi gabi igan du nyamun da daga ni idan an gana silamin da bun kai hilla ka pebdo bid'a be gadi na tauhidi ke mimmi me haqiqa haqiqan pai tauhidi ke Allah sa minanya na ko tungaran kampinye misali do ku kara an ngana sigi nanti sere sere kaburu nan daga bate nyerenga hilla ka penye ni kenga subhanallah balaw nyen kenga walla nan te guti sere sere to nga o sidi mod won walla tegene no nanti ken kan hilla ka penye an kan da hita na girndi nonga idan an ngana ku babu ni sikki ha muslima tu ngaran ka unga kenga bangene andangan wara'a akama ngangar ga min qudratillah gelli alla segumagunga akama nga ngarndini allah seguma wa taqlibihi ado allah illande nga lilqulube sondomundangani alajaba akama nga kayfi ngalla serebe gana kubabunu sikki fami akama nga allah seguma a kayfi ngalla allah seguma gondi a kayfi ngalla allah ga sondomuñilla na mogombe kuñi soro surunye ifati ifaten palle sini fotonunda barin natalinga kudo ona simmeya ona toko allah batta hota hotana hilla kapewni menu batu angalla seguma kunga ngalla idan ke baw be hakene kaga ne ke be kamma kenna sere suru on maga kemparandangi di sawana nya kama manni sere sire nyimmi ai bo sere sire nyani mi on maga kemparandanga ga bare no bate nya ka burang ka tege nya ta tokonga walla ho ada nga nyini tuhuma nyimmi na ka kunta kuma sere sire ni misale de husaini ha husaini ibn ali faran kismareke ke iraqin ta kaburu ni kunya ma wa kaburu ke batano shamin ko mana dimas ka suriya kun ka kata ni ya maga batano nga izbiti kata ni kunya ma ayo batano nga maroko ere kun do tetetei kun ka kata wi kun ma no nga wa batano idan jamanu na gati ku ho ho tu husaini kaburu ni kun ma is hiru hilli sasa imma husaina ga karaida kutwa na takandi na gatoi ay gwa iraka ay go siri ay go na misra ay wa kegaga maroko ken ho hananga walla kenga he agana ni kenga he tiga gadi mani tana nano sorona gati ano husaini bane ni sorona gati ay husaini bane karadoru bane karadoru bane karadoru bane karadoru kay sunu yonki bane ay idan ima kutu kutu na ta ande husaini bane kanu husaini na gati he idan ke garanya na ku jamanu mani me sui kammo ko gana batana ndu husaini kaburu no kuma kay idan kembe hakene kay kanni mani ya ken ka hakene tuhumanye idan kenya ni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aga tangana islamin ngal halam pa ina ku babu nu sikki hamisu silama ko nganya nyana nya kan kan ko tungaran kenya parce que silama ko pin tunyo ko ma ko kai himpinya ana tikken tagam awada mu ko aren tukunya tikkan tagamme min ta kon nu kundwa ana tikken tagam amma mun ga gindi gindi tikkan tagamme kali dan kenya na silama ko ko ino ku o dan cara ani ma ko tungaran kampinya ngada tauhidin ken koni ko hakada jaziratul arab ke kanyi kenya gadi ko karanu ga gombe sasa olli ngwetu no karanu bonondi ko ko karanu munda dinan ta kuberu ga tinu kundu do kundu es ko kuberu ga tinu tauhidin nan jabati karado tan do kuberu gi gal tinu di lulla ga wa ko ni munda corona to ko meda o ko roga na goro tammi be kita daga nan minna adaga na kara sere sun ta gartin ki tanga nan to koyre kennan to ono ga gadi onu gudun kullu kun to na nyana minna oli munni kannan ka kai na islama gon pahami dinan ta be suya o wa sono nan to ni non keren kai aha kubenu gina kanu mon talibe tere sondo men ta kan tay dunadi kubenu gina kanu nga igi kallu ni kanai makaka o ho hon ti maka o kisma ko allah ya hamu aga mon talwa gon ha katin ba tini mon talwa gon di ya gare gwaru ho hon ta maka ha kati so ado illu illu untu al nige nigu illi aga nige hentuwa nige nigu illi ado kunyalli ni kati tina ho saha lemina gana wata maka wallahi mena ho girina saha ko na ko gonun ta gon tenga dingira nyugo kunna kalsin denga katte ngaji bande ya gare ka na aw jama kra jam ati he ma nyinga de won talwa kangu nan jamma nga kra na sai nan to kitambu a ya gare ndi inu ku hilla ni katta kenga amma lengi ho wajiba da ma ka kinya an anan nas ga sahanta yang a tro no ngunan jam nga ta sai niwa anat mon talwa ngunan jamba buri ronde na linyi da buru ma ka kinya idan keda ko hakatin do hoga ma magana ganya kallulla kana hoga kem magalen ta ma kallulla es ka kya kya gare munda ay medigan kannin ya hakene kaga konninda awa ya gare ke munda wa agana ga ya gare ke munda ho wa kem maga honta magana gare ke de mana gelli to ngude man de gan kallen ka ta ma kinya hoga maga kumman hoga ta maga ndari awan nugo he te daga na walla nugo ko hilla daga na modin talbi ta me sondon kante nyino awa ya gullo haran nabi nyimme wa kortono ndano an me sondon kante ngal dunad on daga e jaziratul arab ka kanyi kenya ma ko nana nga ko mo gombe amma dina hagatu su adaga na kane ti hinu dina mbane ranta dina ndengene kane banna kwana dina ndengene kane no ko mana banna ngano kwana dengene fare sallallahu alaihi wasallam dina ke to agunya ma amma khadija na abubakar usman nu kunya dina buram sna se dina ke ka kati daga nakane shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aga gara tawhid mutu haga be kan pakati honta ma amma muhammad ibn suud kutun kan yugo beno ha kene kai ikismatum mundinya hay kenyan ta ni ati anga kirin kata tawhid ke be ngande mana anga ta mo su ana na nga waji hadumma mana nga wa hona nga awatin kanyu doke bane ida lairu mutume da ngani ida takka manya na jihadu nya qabru suka nyi saudi anu gondi ganya na su kara na soron can ka suka humantenga duna suka humantendi ti jamana suka danga na daga nga qabru nyi maka iga daga na jura ga bata ma saudi abane non bane nka kite kan nan ka ga dira tun kan yugu ndo do tuana sirin nya kita amma tun kan yugo ke dallana kati na dabari dina nukuso aga na tona ga jamma tuana sage nyang kite kane tuwa gubane de duna dun anga tu duna dun kana ken karanta kere dangan duna dun kana ni na hamba ne amundun nanya aha duna dun nga sabatin mo idan muhammad ibn abdul rahimahullah akanya na jihadu nya saudi ano gondi na ke jihadu kore da bari na kaburun tu karaba kanonga iga kaburu su batta tanke gay mendi na hurti ba bakanonga kompe agano na jurtan di kanonga mana mana choro ku benu gano ni sanki me na kamme karnde nan ta kabuguno batu kam mundi kenna allah ke kaburu heti idan oku karano ga de debengan ma min nyimme agan kawati no maga kaburu num bata ken nyimme ti sasa ikun kismay gwanonga wati ken kani sere sere ne sasa sine su nyille ken kaga jurana ade mande murundo tetto nga wo kisma ka burun jorana wa kapame ya nyaganga nyana kembere nga wa ciundo ko inun karna kenga hokita nyaganga nyana nonga ato ko nga kai wa televizo gumundo ko inun kirri karta ziaranya hakene kay nyanka karamo go baka ziaraye nin kunye al ata ko na butin kasal na treme daga na kita kempa ganta kebe ya ha idan kunga tauhidi bangan dini sere dawa sorobenu gatini wala gunni kenya kenda girno somana saga kenda girno somana saga batendi aga imedo alla na kun kamannu nga tauhidi bangandi no ngawa ha har de bengal ma ce eska soman kibara na alma ma gundi walakin oran takatiniya kana o modi no amaga alma ma gun petin anti soman kibara alma ma gun na to akunga kebe maga ko tambe alma ma gun soman kibara he nanti aha karta no kabilan banani wallahu karano anga daga na dingira nu nyugonu ya almami be ga sallin tu soronga anga nyini degen di kamesere ra kiteno en karante almami ken tam porto ti tu fasi gallan kan nen tamaga amma ha banya almami nya ga nya almami est ce sere batenya ni ke malla batenya ni almami hasida guntinga de soronna ken pam hube ga namuga amma asmal ma ko nataninga ngalla tigana ma ikisma ñalmami ñe mpawa ñalmami ñe har lenki ñimmenda la almamaxunga to allem mungayre ko ni ko kara har lenki ngana lahinga kita to allem mungayre almamaxo xa tan tinga me tonkonne ñin anna kan almami ngalla gatini a tungu tungu karsa waire an karanti ke kada ya nya almami ngai ke haba nya almami ngade kai ke ba fati karsa an karanti ke kada nyai anna ngalla minna ga sere bana andin cawara debe goi o kallungoranyani ahabanya almami nga kende be habenga watu tianya na almami nga din cawara nti makanya ide kartawana an karantanga anga din catirna nti aiska ngampa sida gumi ati ayi e eh, anga nyimpa sida ngan kelli nti eska wa maka nga nyaare mbugun nga do kebe wati ayi nta ne duna ne mai mpai nta ko ndampa no lumi am pasun tampai de be kebe et puis ande soron tu ya kerebe gin ta ta kan den tan ntampa sida ngan ho ho ya ho ntamma nguna jamba kana maka ngara so ko ntan pasi da gono hoya kar tawana an karantan ngamma kanya almami soila ni ranya mo gonjira haben pati tanya almami ngati kar san karanti dige aba inu do hoynu tala ya almami do konya bugandi ni kandi kundu do kundi nya fitina dinkiri ndi la hanki tawa alla halla gallenye malla almami do konya to kaka na ti la halla gallen ta akida tanyampa ati hamun dani nya katante nyinti katante hetango ke fara nyanti ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah kana da sa'an tanyai kebe gan karanta ka sui qur'ana to unga maka tafsir aki ti akarange amma ko sire kenya nyana kan minga ken karanta ke nganti wa to karanta nga anyi mega gelanga na barasi tan to no menga nga to karanta nga ken le ken kan mania kila na goni madunga ta ken ka hilandi kenya al maminga hilandi kenya no minga ka anna anna dengan min ne ga dungene alman min nyugoni gane tuban karne wasar le hota di har bane kutuba ke ani da yaga kakakakakaka jama ke kanne de anta ho di tanga kanna koy anta kirana direne do de be ngawa anta ni qur'an aga aga direne wa anta kan daga aga direne wa soro be no ga ke sera adin tata ko nam masala wa na koy nonga be sa hanten ngano anta ke nyotu wajibi mancar la kitendia kenga kanna koy de bane ka no su goro me kam o da nyal e mu ma an kan na koy amma hakana kundu ade ke ladan kibara na no tanni ho ta hoyni aga kun ka almama kun ga no nyi ke diga men ke an ka wana kun in ke ka wana kun fe aganani aganani ho ko ke be ga ngaran zina ke ka wana ko to ko ko bilan di o on da men ni ku so ya na almami no bilan dun kompa mbawa tugun no e hakile wapi o gana me no kusu haro ka blanchu gana me ni o kom palla kayani al maminu nga ngan ta wana kadiga me ko ngana kadiga me ko a ko mpo kom palla kan ta gana halya parce que al mama gunno ya maka mai no ya maka o kabla o de la sugna raga no gondi nta ka wana ngati kadiga me e feu amma wajibi man na ko nan den ngaran gene kan diga me ti sere gana ilen ka gan to su ko human ngan jadi diga kan ngana raga no kabla kadi ngati ga na nan ya al nga o dan ta kawa aranya nan bawa tugun non na bara wala sere tan amma nga konni nga nda ko ma ko iska ngabara nyana duna diwa ala garu ni kannanga Allah ngana hainde hada mare mun ngale halanga antinu koy antinu koy da kalle nyi mena kariya angana hada mare mun ngale halam pai antinu kalle ke medana karya walla anga daga na almamin nyugo i kutu bayira nta karna sere kana na debendi kenya ni de mana na kutu banja hidangan na garangundi dangan man nan ngante tin ken kam nyi menya almamin ngadubani no al halan kiro walla ngana ngana tawhid angana ku bawunu sikke hami silama unga kenga oku hakika hakika ya hintu danga ku danga ho danga de la da unga kun kallani duna dun kibari ay me oku be dina nyimman ko wajunda nan ngana arde bendi nan ke ngalma ma gilla an ke ngana ta ngajunda hay ana tamma ga wajunda yen hoti wajunda nan daga kati kunde be nga daga de be nga de gumanti daga kata almami nga almami ta sunnan pi munda ate almami ke gari ngari sun kunga munte hin tu sirat timalu nga ta tu kubbe no hakere de farenti sallallahu alaihi wasallam warni ira ken ni sun kungillu nka garantonya ni dina bonon danu nyani inta wajundi ni maga de bendi ida saretu nunya mundu force saretu nunyeri ni rondi kendi ndaga debe be ga karne maru yino almami ke timma yino nga aga sari ga kinya almami ke jamanya ni bate e kuku ngana to gore waju ndenya nyana lenki uro allam pinyana sorondi nya galu gore amma ida saga ni do halle jamu ni kay ibrahim fi suru daga debe nyugoya debe ke almami nyambara ngaju ndinonga soronda diminanga har lenki adan ke daga ikara dibe ke almami nyambara ngajundi nan daga almami kunyi na daron den tinya daga na tamma wajundi ke ibrahim fi zurbanan dinan daga na kano kuma ka kammo dinan daga na kano an kan nyimmen ta wajundi sine mu ma an kan ta wajundi wajunda nalli an ci kan daga tandu da waran ngajundi an kan ta karangundi nan ta wajundi ni an kan kan nanu almami nyentan tanni. arno ali halan kirondi arno ali halan kirondi kebe hakene ke kuni balawnya amma ngari al dual mama ko korto de nyana dual mama ko mega janga nyana dual mama ko higa biga biga biga nyana mai gara ko me dangani iti sagam pabe gire kana al mama le da ko nen dangin da ya do da dangin da al mama ko nga atengar na da nya talle no gonda atan korti ke pala sai wangin na ron Allah kenga ha sagam pabe kati na arna rakenga anya kum kem mo gadi aska kuni jamuya ko asim mano hay digan ka funya ko ni digan ka wede digan ka funta na ko ni digan pam min to ham min to nyene a ku nyimi medo alla naga almaminu nyanda dina bonon do karanu ma ko nunda bonon wallahi almaminu nyanda bonon bonon ninde henge halanya almaminu nyengi sumanya almaminu nyengi gare gane eh, to alle mun ngatu kan ta almai bonon din amma to ngun ngana ri mona ken konya mona ken konya sanu al halan kiron sanu al halan kiron har ma jar tan tangana daga konun nun tinan ta sikki almai mun ko an sunna mi tire ngana daga konun nun tinan ta sikki almai bana nu ko an tere tana heti sunna kuma ngana kon kontinan ta nyana almai bana nu ko an mi tire ngana girtanga kon kontinan ta nyana allah bana nu kwani iga na ngana ko hami silama kun tunga ragan ka kun akenga banganan dangan ondaga ثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين الثانية هلاندنا معرفة أول شرك tuwagunga nanti hilla kappi hananga ma'rifatu tuwagunga awwali shirkin hilla kapi hananga kento agunga hadasa kenga jonge fil ardi munyandi ken masala masalan kuno gondi hilla kapi hana be ganya munyandi kento agu ken qara de hilla kapi hana be ganya kan nan qara nuhu soronga de hilla kapi bari. ma'rifatu awwali shirkin hilla kapi hananga kento agunga hadasa kenga jope fil ardi munyandi anyati kannan qara kana anya bi shubhati salihina anyati soro sirun kawancan gunye mana kawancan nago illa soro suru ku bangenye kenya nyi maga bitenga lagarunga migi kapa allai baten nogonde idan do kan jabu dangani soro suru ku beno hakana ken no mo gontua soro suru ku imaga bin tinyo shubu hakani kan nangaire nyagambi watin kawancan nago kana anya bi shubhati salihin ti soro surun nyagambe nya dangane mana soro surun kibaru nya nyagambi maka igan kawi darno ni kinya hakabe adi igan takawi darno ni kinya hakabe kuwa nyagambi maka igan takawi kinya hakabe kun kusan takadi dangin dikendi idan debe suga ga aga kawa soro surun darno ni kinya dingira be ada aga gan takawi kinya dingira be kun ngana bi me da daga maka ta hilla kapengarni kun ngana bi me da daga maka ta hilla kapenya hairini donc serenga linganda dangan mogo mogo maga dabariya aga linganda dan mogo ndam minne suka mante maga maga hi dabara ga bana daga kinye degere koy o kisma allah yarhamu sunna gumenyen aga fati etina rondi kandi o haba madunga kempalle da dinga iga da dinga denga kabranunga ngam me wasera soro mani me etina kabra ketta ga no haba madunga amadunga idanya mo gontu tusudi amadunga a wati o kulungunyi kanna ngantage parce que ken da nyoma tauhidin pahami adigin tan nyoy nan taga tage janka janka janka wai garan binne nya kam magafu parce que akko kama ka kenya no tirenga parce que ku benu ganyi tinan tage kun kanyi ka konno ku dangani kenya siren ni kemme to na gore ke gara dinan de ma kundu do kundu janka ke ga di wunya ke be konturu ngai kun pai ga ti kenya nda bare kun ta kenje da balawon petike ya ha ahalla no ku me garana hanya alla garanya o haba fati tanni aku santa ka karo kisma o kisma kimba kandu o haba ga kan no ne kabur no ko ku santa ka karimi ori miri aga ni no ga ke ga ka ke pala ja kitte non wa nan daga di kabur no li tanni afu idan ho an kere nga lingan dan pa ba ga kar karmo ga na ga lingan da mo go mo go maga ahiki akinya degere ga ga makinya dingira kebe seru suka dan mo go re nan maga seru suka dan car nan kore nan maga ko ka sar nan nan lo ga maga amma na kinya Allah nga kenya diga men tanonga hmm. idan kenya na gati ma'rifatu awwali shirkin hilla fi hananga kentu agunga hadatha hilla pe kebe ga jonga fil ardi munyandi kanni kanna kai nuhu soro yanda ke juku gure jonga ke halakin tampi nuhu soro nyanda jonga nka aganyi magati nga kudan nan mo gontu kana kenya bi shubhati salihina ti soro suru ñagambe ñe mana soro suru mpinu ña ñagambimaxa iku santagadi kiña degere goy kawa kiña degere be ɓe debu ñugonadi tegeneti wolinu ñeyina kamme mundini yey wolin kismaruku igana telongan kanga ñemenonga igana duwandangani i tugantenga ken kamma anga sere ñina hajunta sunkasoɗo salle do ho maga ka woli ke kismarun nan duwa dangani a hamminni ke nga kukunga duwanna dangani ta a ho hoon na minne ga ken maxa gan kawa kinni fo ka ñere kuña kittendi ondaga

ho hana be annabi nyimmun dinanga ille ta kenni illa kapanye wama sababu zalika ken sababun ni kannan kagai asabun na kem parandange surusun kibaren annabi nyimmun dinan ille ti illa kapanye nkamaninda illa kapeke sababu iga kem parandange surusun darondendi ma'a ma'rifat kahini tuwagunga anna allah nan ta'ala arsalahum ada annabi nyimmu ku qiti tauhidin banai ikunyin me ato Allah da nan yimmu ku kiti tauhid nye de nka ida kem parandangen nya suru surun kibaren di me ga na yimmu ndi nan yilla nati illa kapenga idan ama amanan petu no kibare de o ganatu an kan tanto ngondi ti nga sallallahu alaihi wasallam inda faren to kon kon antinan bijime nya hebo gane sallallahu alaihi wasallam na'am kesre nyeni faren to kon ngana ko nyama salle nya kamma nkan to agunna ladi annabi nyimmun tu dinan ni kannan ka kai tauhid kirti bate mun annabiju muncu dinandi tawhidi nye ken palle antu agon nan ladi nanti ho hana be jikuburi hana be gada kenya annabi nyumun dinanga ille kenni illa kapenye antu agon nan ladi kan nanti maninda illa kapeke sababu iga ken parandangi soro surun daronde ndi kanda illa kapeke sababu debe su aga ken parandangi soro surun daronde ndi awa illa kapen kinyagai illa kapen ngana ngare tan awa annabi nyumun dinanyilla debi gabe ana nonga inta ka faren dinan kam amma mai magaya ni islami non kempa an ngai gonu ngalla ha sunu arno nya karan ke ya es kan nan kara sunno gumun naga kenta sun ta bida gumun naga wa kanjon nan tara gene sorobe lu dangu ha ido hilla panon naga ha kara dingira imme nonga kunan ta sun ta ku garga sanga tanga ti kunga nyankini nan ka sanga nan poiwa peska kallen ke sura sun ta tanar no fisikal lekenga kelli na duangen ta kencurono amma soro benu kudo ku doroki kaso higana kun jugu jugu nden jonga ampure nyimmendi mambu tenga kasa wallahi to anu nyugana ne wasalle na ampure nga addi minan tabakandi mangan kara anyi me kana miri karta kan jallinge ha bakamma hidda kapana mushriki idan kende bi gabanya hainonga intaka faren dinan kamma amma imagaina faren dinanya kamma aga kem parandangi soro surundu nu kusawa hilla kapelli dini hilla kapenga nari faren dinanga bakanonga ma'rifatu awwali shay'in ho hananga kentu agunga ghayra bihi dinul anbiya garanna yimun dinan yillati kenga kenni kannan kaga hilla wa wama sababu zalika ken sababunni kannan kagai asabun nay gada ken parandange nya suru surun kibarende ni daro idan ta wa daro nan kinya palasu de ma ma'rifat kahini to agunga anna allah nan ta alla arsalahu ma da annabi muku qiti tauhidin yai kai kunga illana nanya ya. الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الرابعة نغتندنا قبول البدع هذا مرن nyonki gabe ragandenga bidi andangan bidal lagandenga مع كون الشرائع kahini seranu nyangenga wal fitar ado dina nunga tarudduha kenga sagandini hadamaren gabe hakenononga iyonkininda bidi allaga mana hadamaren men koni ali hala yoho gabe iyonkininda bidi allaga bidi annallingidangani aga bida kebe hakene ka angana sharia nun pai sharia nun cuwa bidi an cagandini wa hakada allah gada hadamaren men taga taga mogo sirabe kamma tauhidi kebe kamma anyi me hakre ke an na simme tan na bidan ta gandi anyi me nan tigi maka dalile utu qur'ana de maka utu hadisa di alla ndin ke taga da farenya ke farenga ke golle ben ke ha kamma iti faren ma manya banya ni men ni kan nan kan ke ma ga es kan pakra sahan te ke men ta ta gandi ni fe far kan ni kan nan ngai hakra sahan te be allah gara haram maran men ga kamma ko farenga te kullu mawlidu yuladu ala al-fitra hakra sahante awa bidan ta cagandini manta sagandini iho gabe hakene kun angana daga debun nyugo na angana koni hotinda dingira nyugo ila sunnan digame ko koni ati gara digame ko ko ati hoano nganti to kon cahante du kenyan kiti do mena gani ati gara digame ko ko to ana nyugo santi ti dallen tandan ke kya sireni kya sireni ati wano nga ken to ko ni magara me hakra nyi me de ka galle ga tele ngon ten na ya ne ni ati kan yang ki ti maga ati ke ma kai fi ko ido ke ga man nga de i kai fi a ke garam bali ga na ke ha mi mo gombe ha angana sare anun tu hay aw tu gelli adam ya na la wara malen ki sare abanen tan aga dungene ti bidianga aw hakra sahan ten kaga kan kan ta dungene ti bidianga na hojjo panaro dina no gonda hakara sa anten tabingene billahi alaikum anke ngambi tigindi sa anke na ke faso agaga ne ke mo gadi anke nda gonya ngana ga ken na nyam mo gadi ada anke kalle ke ganta bana eska awa gemme ha akan ta gemme mania ada luan tori parce que anke ngati hinna mo gobe rama da ken nyam mo gadi makayeti aha kam mo gaga ni alla gada faren ki hibe kam manke ngana tanga ken torin hinu hilli wanonga ko hana annati nga ma annabi nyimma gun kinyandi bogon angana ta sabati ndanya kahiringa warni farenda kinyandia hillandin ni kannan kagai annati faren ni jahili nyama dinan timmandi to agunta magana ke dinan timmandi angana ke ta hancon do men anya kahiringa kadi bidangu me wajib anna bana utuku ya anna bana utuku da imma nat faren ma kinyanda anya kahiri imma annati faren ni ya ta dina ka timme mo gonto anya kahiri gadi idan a hataji ni mo gobe ga konan dangane an kan perenye te dingira mo hajjihu li allah muhammad nasir dini da albani rahimahullah odan ta hakati anna lo kan gaigo ngalla ga gollin ti faren tun nan ga mo rahimahullah akenya ni awun tu ko man ta da nya ga janna ke da dangane odan kagati anna tuana kita hube ga bidan ga janna ko amogo agote te tinan din kagote manin din kai pindi igo kaya faten gare hagatin be aga bebe ya bo ati sasa ihai mo gombe allah na sere fati tu amma igara to be ngari waten ti kam ho hana hana hana hana igana fati de bebe. gelli iremme tanagane ken debe tettenga anta debe medi de ido tinto tinto ini ke ni buruhana ken palle fati ina illa mana nan tay mo siri ko kuma gore ko kon tay ya mo siri ko pure mo ko ati gana fati iremme ganta ken deɓe nogondi agana na rado ken ga tinto tinto ga hare ngare injo ni karama parce que sunnan ni kay fa to injo na rondi karama adigam pillandi ati igana fati imi ñamari sere suga uyangallaku ñani kamma uyangallaku ima sere su ñamarana anga ke ñani kamma igana fati ho ha gani bidan kibare imi nyamari ga ken da barni kibaren igana pati nanti warni tagi kandi nan dua walla ken daga nan caiga gabe ima sere nyamar tai anga duna nu kuswa du idangan anga duna nu kusuya irgi hiju kunu nga ta nga saudi atelen kampani ken da hijano ngamina ya rabar no di batel laga hijano ngamina iwaina eh hoyin dabari iwarna eh intibahatun dabari mane wa interview dabari ni hijano ngamina na kammo kagada noyo kitana agada ñakundu agada ñakundu an pammira hinni ka kagai akini ho iti hijunna kammo kate walla da hiju no ita hammira hinni ga. atiga hamminu ho hana be dunadi jannatul firdaus arna kenya albani nya kan junu nyambu. kebe ni koye kenyan kake dinonga est ce que wadu ngani mewa ni arni nonga inta du ananda wallah hono arni sanga sigi ka kake dino na yam pamaka inta ni few inta katinai kunyugonu gana nga girnonga sinanga illene inta do annanda farlancalli banen halle sinanga nonga miganan togonkoy ganati lenkiraga hetada de inta do annanda kunta taxunu abada nanti eh karta ga ñere ke allankannana ke toana gore wala ke dinankana ñere wala ke banna fonnancire ñere arna arjanna kinayi arna arjanna kinayi sasa ya hatajinten no kudduwangenga anyira wo garangundini o ya hata jinten nyen ka sasa ya hata jinten no nga wala bananya na nyera nyi hinno na ode mara sasa ya hata jinten no nga kunyu gonu sine mu mai ta nanda. na kita kebe kapewa inara le mu kallun ju kai gabaki nga sanga sigi ke sollo gora gun pewa jagundo nanundo nga kalla sollo gora gun ta dangina di mene ani sollo gora hun bane ata ni maga waro ho tanai kenga idan igo keda diga mu kargime me koni daga na hagati ke mo gonda ngani ngawa sene to kuyi o kudan ke hagati de anna ko ngalla anga sikki kallem pakati na kudiga mu ko ni nan cimme nan ti ma bidia nyanja na jang kibaren imma dugunde nya tanga imma sange nya tanga imma ko yanga la ko nya tanga imma kan lelen di imma kan pincang ko don kuyi teram ma me ka hankandi parce que sahaba nun da cha jarir bin abdullah al-bajali ati kunga na iganden dabar huren kandi kun sahaba nu ken jate nu yangalla kunye irgire ho fati idaga me nya kaman dingiranga na maron coro iraga ta maronga uronde kadi ida maron nyiga ay la karambe te nda ho gerin tan na minna ti hay ke dingirai enti eh, mana kandang kinyano ti fate ke be ganye ridwa no imanya sanga sigi den ka kita duanga no ngarni uti kadaga sakandi hadiya sante nya kana sunan bun majadi nanti na ne igande coro e eh, eh, hoen kandi huren kandi ni kanja tanu yangal la kunya sahaba nu ni duan na meda ngani minna misiri laku misiri laku adi ndame ngar mi kulubenu ni duan na meda ngani kundwa tas kanga duan na kebe dangana kenta nema ka kinye hure ka Allah na kinye har nan to kan dangana na ta arna ka farin jati dangan ta sai kan tamuku Allah yarhamuhu Allah tamuku wa est ce que allah watinin tane man kiñandine warna yakkenga yere reke mamugu mama wa yere wa nandu a huren na am anta huren ngullinin kawa ta taxundini amma nan daga me ñuno ta kamanda ewa ntiwi kenu gunye de sanga sigin piri ñaha kene kay waran mai gene ati daro da damaro ñigano ta hillu yo nti lenki ma maro ñiga de hera nan daga saka a moxo susu ati keani nti keana noxondi ken curamawa a laari kattinga bo bonti. sasa sa hantem pa nyimmena hay a a kumbenu ga taga ni dutu anan nongo honne a kunyan kala kana bidia nga jawa ma kubenu kan to hotwa an kan ti talli ta ko ti eh, kundu nyen ona duwa nga nyabo kundo kundu sorongar ni duwa ana ta soron kan en kar ni duwa wa ka ho hanuri iti daga sakandi hillandi liti daga sakandi hubenu gara to wara dua la ranga kunga tini serentano serenta karniyo nka tembe gorungutu ni bahito ma sanga sigin dabar bo sanga sigin ni kanna ngaka kummaga sanga sigin ni kanna ngaka kummaga na hureka ya kundare mun toro ni igaba sanga sigin ni keke bana yo arno salih halan turundi arna kande nyo daga no arno sutri ya rabbi sallallahu ya rabbi arna tawhidin tabatin do kara arna sunnin tabatin do kara